الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فزام تاش درسينا دري دقوم شاتكوس أتكن كراتمنا صحيح مسلم آه الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري أبو الحسين رحمة الله عليه yau 23 ga watan rabi'ul sani hijira ta 1443 28 ga watan 11 shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi babu nuzulis sakinati li qira'atil qur'an eh, babu zikir qira'atin nabi sallallahu alaihi wasallam surat al-fath yawm fath makkah tace wannan na nusar abin nan eh, abin ikmalul mu'lim قاضي عياض نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويقول المصنف رحمه الله باب قراءة باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة نعم يتي باب آه باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة باب أنبتا كراتون النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح رانا فتح مكة على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم على حدثنا عبد الله بن إدريس نعم ووكيع وكيع ابن الجراح عن شعبة دكا ننسوءك عن شعبة دقى شعبة عن معاوية بن قرة دقى معاوية بن قرة قال يتي Na ji Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani yana cewa, Annab sallallahu alaihi wasallam ya karanta a su'ar a shekarar fathu Makka. Yana tafiya. Surat al-Fatih. Surat al-Fatih yana karanta Surat al-Fatih. A kan wato taguwarsa. Faradja afi ƙira atihi. Faradja afi sai rinƙa jan murya yana ƙaƙƙar ya murya a cikin ƙira assa. Wala mu'awia. ce. Lawlan amni a an yance mai halayen nasu. Da ba dan ina jin tsoron kada mutane su yi taro a kai na ba. Da na yi hikayeto mako yadda ya karanta. Domin ya ji daga wajen Abdullahi ibn Mugaffal, sai Abdullahi ibn Mugaffal ya karanta masa, yadda annum Sallare Sallam ne. to kaga shi yasa ni da na karanta wannan hadisin nake cewa waɗannan mutanen na misra da suke da'awar cewa su hatta salon su irin salon karyar muryar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba za ka iya karyata su ba saboda zai iya yiwuwa an kiyaye wannan musalta masu ijazan nan ba eh masu abdul ba su bane ba su bane waɗansu mutane ne nan akwai walun gwandu a dala ɗauki wannan akwai walun gwandu limamin a birnin kebbi ya taba ɗauka na muka tafi wajen malaminsu da yake da masallaci sheikh usama injiniya ne amma kuma yana da kuma phd a usulul fiqh mm. eh, <laughs> eh, a can Misra to a masallacinsa ba wanda yake limanci sai wanda yake da wannan ijazar su ijazar tasu ba kawai ijazar cewa ka sauke alkur'ani da kira'at kaza da kira'at kaza wajen malami ba mm. a'a ka yi talaki dinsa hatta da karin muryar irin karin muryar da suka ruwaito suka ce haka ta annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai ma al'asaf da muka je tafiya a misra muka je kafin mu kai wajen an saboda gosulo an yi sallar isha ba mu samu sallar isha din a can ba saboda balle mu ji karatun <laughs> balle na ji karatun eh. eh. ah. to ai gara ma kai ka ce ma abokin kudan nan ne kenan to ni abokina dan saudiya ne balarabe ne haifafan balarabe hmm. haka da ya je wajen sheikh khalil qari malamin ah, muhammad ayyub rahmatullahi alaihi da ya je wajensa zai yi karatu haka ya tsaya um, sati daya sati daya akan abin nan shi ma akan basmala akan a billahi da basmala haka lokacin da a wannan makarantar lokacin da na kai Ahmad dana yana ya so karatu a wajen abin ya dame ni an daɗe Ahmad kullum a Fatiha yake kullum ya zo ya dawo a Fatiha sai na samu shi ɗansa Mahmud na ce Mahmud ya ne sha'anin wannan ce kai hakuri mu haka muke ce idan ya riga ya samu makarij da sifat kenan an gama sai intilaqi zai kama mhm, mhm. shi ne wajensa da yaje ina karatu wajensa ya ce wai taɗina ta turawa ce ba taɗin larabawa ba ce <laughs> wallahi ku yace ya ce atta haggaka ingilizi laisa da arabiya <laughs> amma malamin kace malamin Muhammad Ayyub malamin Muhammad Ayyub hmm? Sheikh Khalil Qari ba hmm, Sheikh Khalil Qari rahmatullah ban sani ba ko yaro su ko yana nan har yanzu Sheikh Imana alajin Indimiya kan je wajen sa ya zauna yana son duk lokacin da Muhammad Ayyub yake yake limanci hmm. a harami sallar tarawih juz'in da zai karanta sai ya zo ya biya Mm, sai ya zo ya biya yana liman din juz'in inda zai karanta a rana a cikin azumi sai ya zo ya biya shi a cikin sallah sai ya ji sai ya ji ya biya shi na'am to da aka kunga wannan a shahid dai cewa babu mamaki cewa akwai salon kirara na musallar alaihi da aka ruwaito ta musalsala hmm. na'am Salam na musanna Na'am. Wa Muhammad ya ce. Na'am. na Muhammad ibn Ja'far. Eh Ya yace haddathana ƙura. ya ce na ji abdullahi bin mughaffal ya ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar fatahu makka a kan taguwarsa yana karanta suratul fathi ya ce ibn mughaffal sai ya yi karatu wa raja'a ya yi tarji'i a tarji'i Shi ne ka rinka karya murya kamar zaka ce a a a haka kana yi kana shi yasa yi ta zo a wata kira'ar a a a hmm, hmm. wannan fa abin da na gani a rubuce kenan ba na ji bane daga wajen malami <laughs> da ni ban yi ban zame ta musalsal ba na'am faqala muawiya faqala muawiya muawiya ce da ba dan mutane ba لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم da na dauka da rikar muku da wannan abin da ibn mughaffal ya ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo a taru a kansa wato yana jin ana kallon sa ai nau'i ne na jin kunya da nauyi babu laifi an yi wannan eh to karatu a je majalisin karatu eh, a ba majalisi bane mutane za su taru a wajen watakila ba a majalisin imla'i hmm. ba ne. Eh, shi din ne dai tarji'i din ba tambayin ba dai wato jan murya madda ya zamanto ka jata kuma kana karya murya kai ba ka jata salim ba a a a a a haka hmm. haka je na fahimci sarje hmm. abin nan a cikin riwayar bukhari a cikin fada'ilul kur'an kawo a hadisin fada'ilul kur'an juz'i na fathul bari juz'i ko kuma kawo shi bukhari din a bukhari yana gida ai bayanan ko ya dauko a wancan fada'ilul kur'an. in a fatul bari ne juz'i na goma a sabon taba'ar afwan juz'i na takwas na takwas at-tarji kaga babu babu tarji buhari ya aka da babi at-tarji at-tarji wa huwa taqarubu durud al-harakat fi al-qira'a wa asluhu at-tardid wa tarji'u as-sawt wa tarji'u as-sawt tardiduhu fi al-halq وقد فسره كما سيأتي في في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله بحمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم حمزة أخرى وقالوا ويحتمل أمرين أحدهما أن ذلك حدث من حز الناقة وتجججر jijjigar kafin لا za ta sa والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك ya cika maddar وهذا الثاني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن التنظيم عندك جيفنا اللحن أي النغم وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائد والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم حاني كنت أسمع صوت, أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع, يرجع القرآن والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق أن ألقى ما قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل, ويرتل ولا يرجع وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة شيء يكاو حديث عبد الله بن مغفل دوت رواير باسم معاوية بن قربة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع to wannan sanin yadda yake dole sai ka samu sai ka samu wanda ya talqini musalsal ne wanda zai kamanta maka at-tarjih na'am قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي نعم يحيى بن حبيب الحارثي يزن تامن شي قال حدثنا خالد بن خالد بن الحارث يا daga cikin tabaka al'ula min talamidi shu'ba na'am ya hawala sanadi قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ نعم العنبري قال حدثنا ابي ابي شيني معاذ ابن معاذ العنبري قال ده خالد ابن الحارث ده شي معاذ suka ce حدثنا شعبة بهذا الإسناد بهذا الإسناد نهوه كتنكتشن سا وفي حديث خالد بن الحارث حديث خالد بن الحارث قال يتشي شي أنا حديث على راحلة يسير أكن تاقوى ينا تفيا وهو يقرأ سورة الفتح الهالي ينا كرنت سورة الفتح to a cikin wannan kun ga akwai karatu akan abun hawa eh karatu akan abun hawa in mutum zai karatu ba dole ne sai ya zauna a majalisi ya fuskanci alkibla ya yi zaman karatun tilawa ba zai iya karatu yana tafiya a kan abin hawa ko a mota ko a mashin ko a kafa ma amma na a kafa abin nan eh, hadisin muwatta ko kun ana zaune ana tilawa ana a tilawar alkur'ani a majalisi sai na umar ya tashi ya je ya yi haja sai ya dawo ya ji shi yana towa majalisin yana karatu قياما وعلى جنوبه كون عالي نعم باب نزول سكينة لقراءة القرآن باب سوكر سكينة دو منكرة القرآن قال وحدثنا يا ابن يحيى نعم النيتابوري قال أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة زهير ابن حرب aljuufi daga abu ishaq sabi'i amr bin abdullah daga albara ibin azi yace wani mutum ya kasance yana karanta suratul kafi gare anan wajensa akwai farasun akwai doki marbutun bishaɗanaine an ɗaure shi da dogayen igiya guda biyu fatagashatu sahaba sai wani girgije ya rufe shi faja'alat duru wa tadnu sai wannan a wato a girgijen yana juyawa yana kusantowa waja'ala farasu yanfiru minha dokin nasa sai zabura yake yana gudu da yana wato yana nesantar a girgijen yayin da ya wayi gari sai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambace wannan kissa a gare shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa nan ka ai sakina ce da ta sauka saboda alkur'ani an ce usaid ibn hudayr ne usaid ibn hudayr ko kuma a'a ba na usaid ibn hudayr ba ne abbad ibn bishir abbad ibn bishir eh wannan mafarkiwan farkiwa ne ba ku a fil haƙiƙa ne fil haƙiƙa karanta ma za mu je waɗansu riwayoyin نعم وابن بشار na'am lafazin na ibn al ne ya ce muhammad ibn ja'far gundar shu'ubata ibn hajjaj daga abi ishaq to ka gani shi kenan ya ba rigimar tadlisi na'am to gashi nan ma ya sarraha ya ce sami'tul bara'a ya ƙulu yana ji albara'u yana cewa wani mutum ya karanta suratul kahfi a cikin gidan akwai wata dabba sai ta rinka zabura wato sai eh, eh, zabura din kenan ko tana guduwa na'am fanabara sai ya duba sai ga bababatun wato ah, girgije au sahabatun ko dai girgije bababatun wato kamar abinda yake kamar a a turanci ake ko mm, kamar a ba ji ba wannan mai ake ce ma wannan lokacin sanyi hazo kamar yadda za a ga hazo kura haka mm, mm. a wasu habatu ko girgije ya ce sai ya ambata wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka yi karatu ya wa'ani yi karatu domin ita sakina ce da ta sauka a wajen alkur'ani wato wajen karatun alkur'ani ko kuma ta sauka saboda alkur'ani to a sakina ɗin kamar da nawawi ya ce huna a sha al an na ha Shaiun. cewa ita sakina ɗin nan wani abu ne <clears throat> min makhluqatillah daga halittar Allah fihi tuma'nina wa rahma a cikinta akwai nutsuwa da rahma wa ma'ahul mala'ika tare da saki tare da wannan halittar akwai mala'ika mala'iku wallahu a'lam hmm. tunda kaga <clears throat> kamar ta wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakum at-tabut fihi sakinatun min rabbikum hmm. kaga shi a cikin tabutun shine akwai sakina Sau hmm. saboda haka ya nuna cewa halitta ce daga cikin halittar Allah malamai da kizo ya fi suwar al'ambiya sakinatu eh to ai shine aka ambaci ai wannan wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna shine din baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna shine aka ce da sandan annabi Musa a cikin tabutun da kuma suwarul anbiya da surorin annabawa na bani Isra'il da kuma bangare na alwa allunan attaura eh da a cikin tabutu din shine baqiyatun min ma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu malaika hmm, suka zo da shi to amma don wannan ya nuna mala'iku sun zo da shi to yana nun zai nuna cewa kenan mala'iku su ne suka zo da shi su ne suke sauka tare da ita sakina din hmm. sai suke sauka tare da sakina eh girgijen ya gani a wata riwayar ya zo kan cewa a cikin girgijen akwai wato haske kamar fitulu hmm, haske kamar fitulu na'am قال وحدثنا ابن المثنى نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي نعم وابو داوود دا ابو داوود الطيالسي سكتشي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج يا زنتا منا دغ أبو إسحاق السبيعي يتشي سمعت البراء ناجو البراء يقول يناتشي وفذكر نحوه سي أنبتشي تمكسا سي سكا أنبتشي سي سكا أنبتشي تمكسا غير أنه ما قال سي دي سو سي سكتشي تنقذ تنقذ تنقذ suka ce tan kuzu kai maimakon tamfuru din eh, maimakon tamfuru sai suka ce tankudu ai tankudu da tamfuru ai duk haka suke wajen karatun su ko wajen rubutun su. يشب يشب نعم ومعنى ينقذ وتنقذ بالقلب والزاي يشب يصب daga wasaba kenan yana tana zabura kawo mana muktaru siha wannan tana daga cikin gara tana daga garibul hadith dole sai mun je an nihaya tankuzu تنكسب نقذ في حديث ابن مسعود كان يصلي الظهر والجنادب تنقذ من الرمصاء من الرمضاء اي تقفز وتثب shine zabura din ke tana tsalle wato tana tabarya yana tabarya shine ake haka ake ce ma dokiya ko yana wannan yana tsalle yana daga kafa na'am haddathani hasan ibn ali al-hulwani na'am wa hajjaj ibn na'am وتقاربا في اللفظ وتقاربا في اللفظ لفظون سياي كسد جونا قال سكتشي حدثنا يعقوب بن إبراهيم نعم الدورقي قال حدثنا أبي نعم يتي آه، حدثنا أبي ما هي فينا يا زن قال حدثنا يزيد بن الهاد ويكون جوانا ينقض إن خطأه اياه فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح أنا مش هقول لك أقول له أنا لك هحاول هذه إلى عن وجلته وجلتهم و وجلته غلطه إيه شيء غلط نبا ووقع في بعض نفخ نفخ بلادنا في الفاعل ينفذ الفاء والزاي والزاي في أكثر إلى a nan yankuzu din na'am hadathana yazid ibn al-had yazid ibn abdullah ibn al-had anna abdullah ibn khabbab hadathahu jo abdullah ibn khabbab ibn al-arad ya zanta masa cewa abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan ya zanta masa cewa Usayd ibn hudayr ɗaya daga cikin annuqaba بينما هو yayin da wata ran yana karatu a cikin dare fi mirbadihi a wajen da ake busar da dabino mirbad inda ake sa wato sabon dabino a rutab don ya zamanto tamar sai wato a dokinsa ya rinka zabura sai ya yi karatu sannan ta sake ya sake zabura ya yi karatu sannan ya sake zabura usaidi ya ce sai na ji tsoro kada dokin ya taka ya haya ɗansa sai na je wajen dokin sai ga kamar wani wato a zulla wani a inuwa a sama fiha amsalis suroj a cikinta akwai kamar wato fitulu eh, fiha amsalis suroj a ciki akwai abubuwa masu kama da fitulu jam'u siraj arajat fil jawi da ta yi sama a cikin wato sararin samaniya har ya zama to bana ganin su ba ganin ta Kala ya ce, Sai na tafi da safe wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai na ce, Ya Rasulallah. بينما أنا البارهة من جوف الليل أقرأ في مربدي yayin da ina cikin wato ajiya da daddare a tsakiyar dare ina karatu a wajen busar da dabino na sai wato <clears throat> godiya ta ta rinka zabura sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ya bina Hudayr ya kai ibina Hudayr yi karatu. Ya ce, Ya ce sai na yi karatu. Sannan ta sake yin wato godiyar ta sake zabura. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra ibn khudair yi karatu ya ibn khudair qala fa qara'tu yace sai karatu kuma jarat aidan sannan ta sake yin motsi ta sake zabura qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra ibn khudair kai karatu ya ibn khudair qala yace an tarabtu yace sai sallama وكان يحيى قريبا منها اي حيا يا كسانشي yana kusa da godiyar fashitu an tadahu sai naji tsoron kar ta taka shi fara'aitu mithl al-dhulla sai naga kamar wato abdullah girgije fiha amsal al a cikinsa akwai abin da ke kama da fitulu arajat fil jawi hatta ma araha ta yi sama a cikin sararin samaniya har ba na ganinta sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai waɗancan da ka gani mala'iku ne suka kasance suna sauraron ka da ka ci gaba da karanta la'asbahat ya rahan da sai su wayi gari mutane suna ganin su ba za ta buye ba za su buye daga gare su ba to wannan a riwayar wannan hadisin a wannan riwayar wannan hadisin da wannan lafazin yana buƙatar mu ga sharhinsa ba ta cikin bukari wannan riwaya na'am eh بخاري تعليقا علقه البخاري wannan da annabi ce masa karanta hmm. ya karanta mm. mm. a nan ya a'a za a ɗauke shi akan ya je ya gaya masa sai ya ce masa ka karanta kashe gari ma ya ya karanta kullum ya yi haka ne mm. na so na gaya maganar ibn hajar ne akan wannan lafzar yawwa a na'am قوله إذ الفرس فسكت فسكنت في رواية إبراهيم ابن سعد أن ذلك تكرر ثلاث مرات وهو يقرأ وفي رواية ابن أبي ليلى سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق قوله فلما اجتره بجيم ومثنات وراء ثقيلة والضمير لولده أي اجتر ولده من المكان الذي هو فيه حتى لا تطأه الفرس ووقع في رواية القابسي أخره بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أي عن الموضع الذي كان فيه خشية عليه قوله رفع رأسه إلى السماء آه، <clears throat> حتى ما يراها كذا فيه باختصار وقد أورده أبو أبيد كاملا ولفظه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها وفي رواية إبراهيم بن سعد فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج فعرجت في الجو حتى ما أراها قوله اقرأ يا ابن حضير أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك وليس أمرا له بالقراءة في حالة التحديث وكأنه استحضر صورة الحال توكنجي باوي الوقت إن يكي تيمة با كأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى فكأنه يقول استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك وفهم أسيد ذلك فأجاب بأذره في قطع القراءة وهو قوله خفت أن تطأ يحيى أي خشيت إن استمريت على القراءة أن تطأ فرسي ولدي ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في صلاته لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه وكأنه كان بلغه حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته فلهذا تمادى في الحال ثلاث مرات ووقع في رواية ابن أبي ليلى المذكور اقرأ يا أبا عتيق وهي كنية أسيد قوله دند لصوتك في رواية إبراهيم ابن سعد تستمع لك وفي رواية ابن كعب المذكورة وكان أسيد حسن, حسن, حسن الصوت وفي رواية يحيى بن أيوب أن يزيد ابن الحاد عند الإسماعيلي أيضا اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود وفي هذه الزيادة إشارة إلى البائس على استماع الملائكة لقراءته وتصور ذات أمر يسني كما أبو موسى ولو قرأت في رواية ابن أبي ليلى أما إنك لو مضيت قوله ما يتوارى منهم في رواية إبراهيم ابن سعد ما, تستر ما, ما تستتر منهم وفي رواية ابن أبي ليلى لرأيت الأعاجيب قال النووي في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة كذا أطلق وهو صحيح لكن الذي يظهر التقييد بالصالح لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت قال وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة قلت الحكم المذكور عام من الدليل فالذي في الرواية أن إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة ويحتمل من الخصوصية ما لم يذكر وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ وقد أشار في آخر الحديث بقوله ما يتوارى منهم إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم <laughs> وفيه منقبة لأسيد بن خبير وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل to a shi kaga تبين wata ruwaya da ta وفضل الخشوع في الصلاة وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو كان بغير الأمر المباح ايه آه. نزول السكينة آه. نفركونا نا قراءة النبي سورة الفتح أو إيه. أيوة، نندبن أنقماش إيه. أنقماش شيني أحكاو حديث عبد الله بن مغفل yanzu kuma muka koma zuwa ga hadisin albara da kuma ɗayan na abu sa'id al-khudri eh abad ibn bishir shi na abad ibn bishir shi ma ya ta faru a gare shi shi wannan shi yana hirasa ne yana hirasar sahabbai ita ma tana cikin bukari. na'am eh

husnul saut akwai wajen tafsirin tarji din ba amma al'aula ai shi ai ibnu hajar ya rinjayar da cewa tarji da saut wannan kisa ta wannan da yake kan hamala suna suna abin da sun sauti eh wannan ba zai ƙara da wato ba kai ka za wato a ɗauki tarji'i ɗin akan tahsinu saut to wannan yawa dama to kun gani akwai bambanci wannan hadisin abu sa'id al-khudri shi kuma amma bukhari ya ruwaito shi daga a eh, daga Us. anna usaid ibn khudair eh to haka ne zai zama to riwayar eh, musnad din su usaid ibn khudair riwayatul sahabi an sahabi eh haka ne yazid ibn al-had an muhammad ibn ibrahim shi kuma nan an abdullahi ibn khabbab eh sai da minti biyar to ai eh, ibada suke mu ma ibada ne <laughs> hmm. ƙara mabatin ni wannan ɗaukan tarje ɗinka akan hassan saut eh? a ina eh, to shi ne bai bani ba hmm. kawo wannan wato ba za a yi umarni da tarji'i ba sai dai a yi umarni da tahsinus saut ko to ai kaga shi bukhari shi bukhari abin da ya ce babu tarji kaga ne an rama sai kuma yace babu husnu sauti bil qur'an wal adf yaktazi al mughayara hmm? shi ibn hajar kaga yace yace wal والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل ومعنى الترئيت يوى ابن أبي جمرة ya يفعل eh ibnu abi rike shi kwarai qala abu muhammad ibnu abi wa ma'anar tarji'i tahsinu tilawa la tarji'i al-ghina لأن القراءة لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة wannan ai akan dama mazhabarsa ce ta maliku so shi malik yana karhanta ka a tarjid tarjidus sawt سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم باب فضيلة حافظ القرآن نعم باب فضيلة حافظ القرآن باب فللر وند يحدث القرآن قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم وأبو كامل الجهدري نعم dukkaninsu daga abi awana wadda al-yashkuri kutaiba ya ce a hadisinsa na abu awana daga katada daga anas daga abu musa al'ash'ari ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin mumini da yake karanta alkur'ani kamar uturujja ce ita ce suke ce ma apricot ko turanci da hausa ban san sunanta ba da hausa ga wasa ga wasa apple ce fa ga wata daban apul daban hmm. eh. to dan itace ne mai kanshi mai zaki eh lemon a ni ko na jin suna ce masa apple eh citrus haka din ne kamar eh, eh, eh to nan ma dai hotanta da suka kawo shi ne ɗin lemon tsami ne amma irin babban nan ko? eh citrus citrus ba ba tanjirin ba citrus mm. rinuwa ɗayibun wat'amuwa ɗayibun a ƙanshinta mai wato ƙanshinta mai kyau ne mai daɗi ne kuma ɗanɗanonta ma mai daɗi to amma shi lemo ɗanɗanonsa ai ba mai zaƙi ba ne hamid shi wannan da ba za a kiyaye sufanta shi da da da tibba humuda ai ba tibba ne hmm. haka ne al-limun at-tibbi haka suke amma haka suka fassara shi anan da turanci hmm. uturja eh min al-humdiyat na'am akwai abin da yake da wannan hmm. gwandar daji a ai ba ganyen ba shi samara din da wasa ita ce yanka biyu ne eh da hmm. ah, ba shi na'am ma ma binciko ta insha Allah na'am na'am wa masalul mu'min alladhi la yaqra'u alqur'an masalul mu'mini wanda baya karatun alqur'ani masalul tamra kamar wato dabino ne babu kanshi a gare ta amma kuma ɗanɗanonta mai daɗi mai zaƙi ne misalin munafiki wanda yake karanta alƙur'ani masalin raihana arraihana ita kuma arraihana guna kenan ko a'a eh, hanzala ce guna mm, arraihana ah, raihan ah, ɗaɗɗo na'am wanda take mai ƙanshi amma kuma mai ɗaci ɗaɗɗoya mm. riha tsayibun wa ta'amuha burrun ɗanɗananta wato ƙanshinta mai ƙanshinta mai daɗi amma ɗanɗananta mai ɗaci misalin munafiki wanda baya karatun alƙur'ani kamar misalin wato guna ce laisa laha rihun wa ta'amuha murrun ba ta da wani kanshi kuma dandanan ta ci gare shi wannan shi ma wannan shi ma kun alai na'am qala Haddasa na hadda ibn khalid na'am qala haddathana hammam na'am ibn uh, hammam ibn Yahaya al-audi ya awwala sanadi قال وحدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا يحيى بن سعيد نعم عن شعبة daga Shu'ba kilahuma an Qatada dukkanin su daga Qatada bi hadha al-isnad da wannan isnadin kwatankwacin sa sai dai a hadisin hammam maimakon almunafir ala sai aka ce alfajir kuma a hadisin hammam akwai tasrihin qadadatu bis sama kamar yadda ya zo a cikin al-bukhari hadisin riwayar hudbata bin khalid na'am na'am yana nuna mahaddacin qur'ani ko mai kiyaye karatun mai kiyaye karatun alqur'ani to ai mahaddacin wanda ya haddace alqur'ani ma ba ya kiyaye karatun sa ai haddace tafiya zata ba zai zamanto mahaddaci ba wanda yake wanda yake wanda yake muhafaza akan tilawarsa ba hmm. amma dai amma dai al-itlaq wato al'urf shi ne kan cewa hafizul ƙur'an wanda ya haddace shi mahaddacinsa hmm. amma shi ne tarjamar amma ai a hadisin cewa ya matsalar mu'minin ladhi ya ƙara'ul ƙur'an eh, ba wai ana nufin ana to amma ai alhafiz shi ne wanda zai shiga a cikin wannan min babu aula saboda hafizul ƙur'an saboda ai ba zai haddace shi ba sai da yawan kira'ar tasa kuma ba zai kiyaye akan haddasa ba sai da yawan kira'ar tasa mm. inda yana yawan karantawa shi ma zai shiga ciki eh shi ma zai shiga ciki eh makaranci eh na'am makaranci shine an ramma da an ramma da makaranci da hafi mm. Mm. amma ordinary people wanda ba san ma'anar wanda ba mm. kawai in dai kana tabukawa kai mm. makaranci ne <laughs> ba Allah ma kai makaranci wato in kuka kula an keɓance sifar imani da ɗanɗano sifar tilawa kuma da ƙanshi ko kaga shi munafiki a da yake karanta Alƙur'ani. kaga ba shi da ɗaci gare shi saboda babu imani amma kuma saboda karatun alkur'anin sai ya samu eh, yana da ƙanshi hmm. na babu fadlin lahiri fi alkur'ani a wannan yawa nan ya ibn al-hikmatu fi taksisil uturujja bitamfil duna tamthil duna min alfakiha. التي تجمع بين التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها وهو آآ آه، آآ آه، وهو منفرح بالخاصية ويستخرج من من حبها دهن له منافع أنا بالي مو بالي لما أنا ko da yake ana fitar da mai mai daga daga daga ba daga kwallon lemo ana fitar da mai lemon seed sai dai da ganyen wa yustakhraju min habbiha duhunun lahu manafi ni ba san ga wata bane eh mhm. shine apricot din kenan mm. ko da ke apricot hook suke ce masa da turanci hook muna da irin ka kawo mana da shi ka kawo mana ana samun ta a kasuwa da Allah ran a zo mana da ita waƙila innal jinna la taqrubu albayta alladhi fihi al-utruj fanasaba an yumassala bihi al-qur'an alladhi la taqrubuhu ash-shaytan to gashi da yanda ya siffata shi wa ghilafu habbihi abyad wa ghilafu habbihi abyad fayunasibu qalbal mu'min abinda yake lullube kwallon fari ne wa fiha aidan min al mazaya kibaru jurmiha wa husnu wa husnu manzariha wa tafrihu launiha wa linu malmasiha wa fi akliha min al iltizaz tibun tibu nakhatin wa dibagu ma'idatin wa jawdati habmin ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات وقع في رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي في أبواب المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به وهي زيادة مفسرة للمراد وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونحي لا مطلق التلاوة لا مطلق التلاوة فإن قيل لو كان كذلك لكثر التقسيم كأن يقال الذي يقرأ ويعمل وأقسه والذي يعمل ولا يقرأ وعكسه والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له إلا قسمان فقط لأنه لا اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفر وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل قسمان الذي يقرأ ولا يعمل والذي لا يعمل ولا يقرأ وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن التشبيه الأول بالريحانة والثاني بالحنظلة فاكتفى بذكر المنافق والقسمان الآخران قد ذكرا نعم to ai shi ne ya nafa shi ne ai dama suka fada to amma ai shi wannan leman tsamin wannan leman tsamin ai ba shi da ba shi da darin dano ba ganyen ai ai ita habba shi test din sa test din leman tsami ai tsami ne a'a abin nan lemon suke nunawa eh. citrus ne a yi citrus fruit Ga shi na wanda yake a nan kofar gidana wanda yake a nan kofar gidana yi shi din ne shi suke nunawa a hotonsa hmm. Hmm. lemon tsami ne amma irin katon ba irin ɗan ƙananan lemon tsami mai tsananin tsami ba a rama ka kawo mana ga wasa mu gani waye zai kawo mana ga wasa za a kawo sadiq insha Allah sati mai zuwa kawo mana ga wasa mu ganta na'am amma haka ne ku tambayi kuma masu masu harkar tibbun nabawi gaske ne an sa ga wasa a daki aljanu ba ana koran aljanu daga ga wasa a'a ba bayan ta ne farin ba abin da ya lullube kwallon kwallon ciki eh, inda inda an ce wannan farin ne da sai a ce fasa dabur ka san fasa dabur abin da ya lullube shi fari ne abin da ya lullube kwallon amma fasa dabur ba shi da ba shi da kanshi mm-hmm. eh. shi fasa dabur mm-hmm. na'am na'am mu ci gaba wannan wani babin ne ko ni kuma abin nan din tarjamar bata zo min ba shi ma yana cikin fadl hafiz alquran fadila to ba babu fadl almahir bil qur'an babun falalar wanda yake wato gwani a cikin karatun qur'ani walladi ya ta ta fihi da wanda kuma yake samun tsanani a cikin karatunsa. Al-Hadana na Sa'id. Na'am. Wa Muhammad ibn Ubayd al-Ghubari. Na'am. dukkaninsu daga bi abu awana muhammad ibn ubaid ya ce a hadisinsa na'am kaga zai kawo lafazinsa kenan na'am daga qatada daga ta bin aufa daga sa'ad ibn hisham daga aisha radiyallahu anha ta ce ala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce almahiru bil qur'an gwani wajen karatun alqur'ani yana tare da asafara wato mala'iku wanda suke tafiya da saukar Alƙur'ani. alkiram masu daraja albarara nagartattu wanda ku yake karanta alkur'ani yake kai komo a cikin karatunsa alhali kuma mai wahala ne a gare shi yana da lada guda biyu ya mai tsanani ne a gare shi atta'ata ya ce fahuwa ladi ya taraddadu fi tilawatihi li fi hifzihi hmm. Hmm. Eh? in ina na'am <laughs> tinja tinja ban ji ba me yin wa'in wa'in ai daga jin atta'ata'a shine a taraddud na'am akwai wata ziyada da ta zo na ga a cikin riwayar bukari ce ko matsalar ladhi ya ƙara'ul ƙur'an wa huwa hafizun lahu ta zo da diya wa huwa hafizun lahu mahaddaci ke hmm. Hmm. Hmm? a'a wajen wajen mahir matsalar ladhi ya ƙara'ul ƙur'an wa huwa hafizun lahu wani ita ce riwayar bukari ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو, وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران التعتع دين شيني شدد آه له أجران أجر بالقراءة وأجر بتعتئه في تلاوته ومشقته إيه shine ai dama eh, shine ai almahir gwani eh almahir din ai dama shine gwani to amma mm. yana yi mm. to yana karanta ladarsa da mm. wanda yana abin da shi bai haddace ba kuma ya karanta halaye shi da karfi eh. to sani shi jira ki wato ai ni ina karanta wannan hadisin sai na sai nake tunowa da yanda da yadda muke lokacin farkon ina secondary school akwai abokina aminu gali allah ya ji kansa raji san shi <laughs> lokacin shi da yake ya sai da ya sauke kuma ya sauke din ya iya sosai don muka zauna muna karatun alkur'ani muna yin tilawar mu nan da na ya karanta izufi daya ni kuwa kafin na karanta izifin nan wahala nake sha na karanta hadisi nan sai na rinka sai na tuno da wannan lokacin na ce shi lokacin da mahiru ne haka karya zai karanta shi ni kuma ata ta ata eh, saboda haka a aikace na ga wannan <laughs> to shi ne na'am eh wato yana da yana da wato dai komai na alkur'ani din hatta wanda ba mahir din ba yana da wannan alkhairin guda biyu sai dai lada bai nuna kan cewa yafi mahiru ba shi yafi faɗan a faɗan sai dai shi kawai ma'al kiram ma'al safaratil kiramil barara <laughs> ma'al safaratil kiramil barara ai ma'ana fil mala'il a'ala yana cikin al mala'ul a'ala shi al mala'u shi yasa ai wani lokaci shi lada ba ba yawansa ba ne miƙidarinsa mm, miƙidarin nasa mm. <laughs> na'am na'am zuwa karatun ƙur'ani da mu'ahadarsa ba eh, allazi ya ta wato wanda yake zai zamanto ya samu mahara kasan dai ana cewa almahara shine gwanewa ƙwarewa a cikin abu Mm, gwani na'am shi daga nan ma aka samu gwani mm. daga nan aka samu gwani mm, ana cewa ma kuma mahirin ma to wato mahiru a gaba yake da gwani eh

eh na'am mu karasa na'am حدثنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا ابن ابي عدي نعم عن سعيد نعم دقى سعيد ابن ابي عروبه نعم يحول سندي قال وحدثنا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم قال حدثنا وكيع نعم وكيع بن الجراح عن هشام الدستوائي دقى هشام الدستوائي كلاهما عن قتاده دكنسو عن قتاده دقى قتاده بهذا الاسناد ده wannan isnadin وقال في حديث وكيع a cikin hadisin waki ya ce a cikin hadisin waki wallazi yaqra'u wanda kuma yake karanta alkur'ani alhali yana tsanantuwa a gare shi yana da lada guda biyu hmm. alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك